Abu na farko, za a ɗunguma zuwa Arafa bayan fitowar rana, bayan rana ta fito ga baki ɗaya kowa da kowa, za a tattara a ɗunguma, a tafi ina, a ina, Arfa, ranar tara ga wata, gari ya waye karkice to, mu ’yan uwana sun ɓata, ban san me za a yi ba, ki tsaya kina ta neman su. alhali kuma an riga an tafi arfa daga kin ɗauko takarda kin duba sai ki ce a ah, yau tara ga wata ai me za a yi ɗunguma zuwa arafa. sai ki tambayi jama'a ina ne ake tafiya arfa sai ki kama hanya ki ko ƴan uwanki sun bata ko me ya faru ma ki tabbatar da cewa a kanki a wannan rana akwai tafiya zuwa arfa bayan rana ta fito akwai waɗanda suke garaje su tafi tun kafin gari ya waye ma tun cikin dare za a kama hanya a tafi wannan ba daidai bane a bari a kwana sai gari ya waye sai rana ta fito sannan a kama hanya abu na gaba sallar azahar da la'asar haɗe ma'ana za a yi su a haɗe jam'u kenan ko sannan kuma a takaice wato ƙasaru kenan Do kowanne za a yi raka'a biyu ne. A ina za a yi wayannan salloli guda biyu a can arfa, a zahar da la'asar duka za a yi su haɗe, za a gama jam'i ake yi. Wataƙila in baki a kusa da masallaci baki jin ana sallah in lokaci ya yi sai ki tashi ko sai ku tashi sai ku yi sallan ku a zahar da la'asar haɗe jam'i. Akwai hikima cikin wannan saboda idan kuka yi su haɗe cikin ƙasar kuma to daga lokacin kun samu wunin da ya rage gabaki ɗaya za ku yi ta sauran ayyukan ibada zikiri ne karatu alkur'ani ne addu'o'i ne da sauransu da sauransu mun fahimci wannan an so mahajjati ya yawaita addu'a ambatan Allah da karatun alkur'ani a wannan farfajiya ta arfa wannan su ne abubuwan da ake so a yi ta yi ba a zauna ana hiran siyasa ana hiran gari da sauran tattaunawa da ba su da fa'ida ba. Wa'yannan abubuwa su ne ake so a yawaita yi, rana ɗaya ce kaɗai ba za ta sake maimaita kanta ba sai bayan kwana ɗari uku da sittin da wani abu. Kuma bayan wannan kwana ɗari uku da sittin da wani abu ma sai mai rabo, don wanda suka hau bana ba lalle ne su za su hau baɗi ba. wannan haka yake saboda haka in kin je in ka je kar ka ɓata lokacinka wataƙila wannan ita ce kawai damar da kake da shi wannan ita ce kawai damar da kike da ita zauna zauna ki ribance shi zauna ka ribance shi abu na gaba wucewa muzdalifa wucewa muzdalifa muzdalifa wani zango ne daga nan arfa ɗin za a dawo a kan hanyar mina, inda da aka tafi, daga mina aka tafi arfa aiko? To, Muzdalifa ɗin daga arfa hanya ne da za a dawo kan hanyar za a dawo mina, Muzdalifa ɗin a wannan ɗan tsakanin yake. Wannan wani zango ne, to za a wuce a dawo wannan wuri da ake Muzdalifa bayan faɗuwar rana ku ja layi a wannan wurin, bayan faɗuwar rana kenan mahajjaci zai zauna a arafa tun bayan azahar bayan zawali kenan har faɗuwar rana har sai rana ta faɗi daga nan ne mutum zai kamo hanya domin ya dawo nan muzdalifa da muke magana a kansa. Akwai ’yan gada-gada, wanda kawai da zaran sun ga yamma ta yi, sai a fara tattara tabarma da ko matsayi, to jama'a sai baɗi a kama hanya ana dawowa, wannan ba daidai ba ne, tsayuwan arfa har rana ta faɗi wajibi ne kamar yadda za mu gani a ƙarshen karatun. Tsayawa har rana ta faɗi wajibi ne daga cikin wajiban haji. Sau da kar mutum ya yi garaje ya sau ladarsa. ki bari rana ta faɗi sannan a sannan a fara shirin dawowa idan rana ta faɗi magariba ta yi ko abin da aka saba shine a yi sallan magariba to a nan an yi maka sauki an yi miki sauki ba a ce ki sallan ba ce ki tsaya sallan magariba a arfa ba ko ka tsaya sallan magariba a arfa ba a kai ta tafiya kawai sai in ka zo muzdalifa wannan zangon sannan ne za ki sallan magariba kuma a lokacin isha ta yi sai ki haɗa a yi magariba da isha. Yanzu kowa ya samu takarda ko? A, za a yi kasar. Yanzu kowa ya samu ko? to da Allah a ɗan suka ɗan. Akwai matsala ne? To muka ce wucewa Muzdalifa bayan faɗuwar rana, a can Muzdalifa a can za a yi sallar magariba da isha, a Muzdalifa ɗin a haɗe, ma'ana jam'i kenan za a yi, isha za a yi ta a taƙaice kamar yadda yake rubuce a nan. ban ga an kawo takarda nan ba ya kamata a kawo takarda nan na akwai mutum biyu da ba samu isha a takaice ma'ana isha za a yi ta ƙasaru kun fahimci wannan abu na gaba kwanan muzdalifa wannan zango da aka yi da ake cewa muzdalifa za a tsaya a kwana a wannan wurin da sallar asuba a nan Ma'ana in an kwana gari ya waye asuba ta yi za a yi sallar asuba a nan. An so tsayuwa mash'aril haram da yawaita ambatan Allah da addu'a har zuwa wayewan gari, wato wannan fili na Muzdalifa shi ake cewa mash'arul haram. Mutum ya tsaya ya ambaci Allah da yawa a wannan wurin, ya yi ta'addoyi a wannan wurin, bayan ya yi sallar asuba har sai gari ya waye taryan. abu na ƙarshe, tsintar duwatsun jifan shaiɗan, washe gari mana goma ga wata kenan ko? Idan aka tsinta amina ya yi, idan mutum yana so zai iya tsintan duwatsunsa a nan Muzdalifa ranar washe gari goma ga wata kenan ko? Idan kuma ya bari sai da ya je mina ya tsinta a ko'ina ya tsinta ya yi. wannan shi ne abin da ake yi ranar tara ga wata. Jama'a kun kiyaye su? Alhamdulillah. To yanzu gari ya waye, mun shiga ranar goma ga wata, yawmul hajjil akbar kenan. Mun shiga ranar goma ga watan Zulhajj. A wannan rana na goma ga watan Zulhajj, waɗanda suke yin aikin haji ifradi ga abubuwan da za su jifan shekan kubra, wuraren da ake jifan shaiɗan guda uku ne, akwai suhura, akwai wusta, sannan akwai kubura, a jere suke, kamar yadda kuka ga nan filolin suke haka. Ta farko, ita ce ake ce ma suhura, ta biyu ita ce ake ce ma wusta, ta uku ita ce ake ce ma kubra, idan ka fito daga Muzdalifa, a kan hanya suke, wuraren da ake jifan, wanda za ka fara tararwa ita ce suhura, ta gabanta ita ce wusta, ta ƙarshen ita ce kubra, a wannan rana na goma ga wata za a yi jifa, amma ba ta farkon za a jefa ba. ba ta biyun za a jefa ba, wace za a jefa? Ta uku.